sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanku da jimirin sauraron mu tare da kallon mu sa'annan barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan shiri namu mai farin jini da albarka na ilimin zamantakewa shiri ne da ke mai da hankali wajen zakulo matsalolin da suke kewaye da mu musamman a gidajen auren mu tare da kawo hanyoyin magance su ta fuskar addini da kuma al'ada har kullum da ba da yaushe muna tare da malamar mu wanda ita ke kawo mana bayani a cikin wannan shiri namu mai albarka wanda a yau insha Allah ta'ala za mu ba da bayani ne wanda za ta yi mana bayani ta buɗe mana fefan shi ta ba mu bayanai sosai a cikin shi wato haƙƙin makotaka malama a madadin masu kallama da suraro muna miki barka da shigowa wannan shiri namu mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatun to masha Allah kamar yadda na faɗa a baya malama a yau zaki mana bayani ne game da haƙƙin makoci wanda da yawa zaki ga a yanzu wannan zamani da muke ciki mutane ba su san ma wane ne shi kansa makocin ba balantana akai ga abin da za a yi na haƙƙin kare wannan ɗin shi haƙƙinsa Allahu akbar Rahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وحال العقدة من لساني يبقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته masu kallon a cikin wannan tv na mai farin jini mai albarka da malama mai gabatarwa da wacce suka shirya gurin da 'yan gabatarwa dukkanin ku da cewa al'umma mu ne muku sallama ta biyu ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu to wannan malama wannan topic da kuke magana a kansa ko wannan shiri wani shiri ne mai faɗi kuma mai kunshe da albarka wanda da za mu san shi mu kuma ɗauki sanin darajarsa mu kuma yi aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala faɗa faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da mun samu rayuwa mai kyau domin babu abin da addinin musulunci ya bani kuma babu wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda akan ce za a kira shi ko ya ce wanda ike mafi alkhairin mutane wanda isan alkhairin makocinsa ko sani babu mafi sharrin mutane wanda makocinsa bai tsira daga bala'insa ba ma'ana daga matsalarsa ko damuwa ko wani abu ba wanda ya fi alkhairin za daga fiye da wanda isan haƙƙin makotaka domin haƙƙin makotaka nan da kansa Allah su subhanahu wata'ala ya yi magana mai matuƙar wannan a cikinsa shine kamar misali cikin idan muka duba cikin suratun nisa'i aya ta 26 Allah ya yi magana mai yawa a kanta wanda magana an buɗa ta an faɗaɗa ta za a ga ina ta dosa ita wannan aya barko Allah yana fara nuna akan bawa ice bismillahir rahmanir rahim ice wa abudullah farko ka bauta wa ubangiji in an ce wa abudullah ka bauta wa ubangiji zahiran wa baɗina, a mu'amalarka ka bauta wa Allah a ta zamantakewa ka ka san Allah ka ka duba Allah a kuma cikin ayyukanka da za ka yi shi ma ka san Allah subhanahu wata'ala shi ne wa ka bauta ubangiji bil arkan wa bil qulub wa bil amal arkunan jikinka ka bauta wa Allah zuciyarka tafi wajen Allah aikin ka zama dan Allah ice wala tushriku bi shay'an kar kuma ka tara bautar Allah ko hidimarka da Allah da wani abu domin bautar Allah nan hatta dorawar da Allah dorawa kallafa mutane akan haƙƙin maƙotaka da wasu abu da ma'aikisa sa suna ga bana biyayya kai bautar Allah ne to wajen bin Allah kar ka tara Allah da komai duk inda Allah ya maka iyaka ka tsaya ina bayan mai mutane da kullu malikin hima wa ina himallahi al-muharib kowane mai mulki ko mai iko ko mai sarauta ko dagaci ko hakimi ko mai unguwa ko kansula ko iya da iyakarsa amma iyakar ubangiji abin da ya haramta maka to yace baya so hada shi da kowa Allah shi kadai da haka eh hada Allah da wani abu kin dauko magana wani kada ta Allah bautar Allah ka aduna duk abin da kai abin da ya umarce ka ka cika shi cikin gwargwaran ikon abin da zaka iya shine yace kada ka tsaya cewa. sai ce wabil walidain ihsana kun ji abatuwa ka kyautata wa iyaye kyautata musu sai ce min wabi zulu qurba an ko ta makotaka kenan ta ku na Allah sai ya muku shimfiɗa da zai bayyana maka shine Allah kuma sai ga maka bayan Allah sai su waye iyaye saboda martaba su ce wabi zulu qurba al zulu qurba makoci dan uwa na jini wanda ake takun saka a yanzu wanda za a haɗa gida ɗaya a hana shi abinci wanda za a haɗa gida ɗaya don gaimar dangwaliriya wanda ga katanga ga ta katanga an haɗa ku don a zumunci wanda makocin nan zulƙurba inda da yake ci ne makoci wanda ike me ma'abocin kusanci shine wanda ake sa masa wato ya yake da makotaka uku ya yi katanga ɗaya da kai kun haɗa addini kun haɗa jini a wannan zamanin abin da yake bani tsoro ba wai makoci da aka shi ba haraka makocin ma da yake da mataki uku eh mai digiri uku yace dakta kenan ko to a kyautar da Allah shi ake fara tozartarwa wanda shi za ka ɗauko bargon sutura bargon amana bargon mutunci ka lullube shi kada a ga barakarsa ‘ya'yansa sun kasa zuwa makaranta kai musu ka samu abu uku ka taimaki musulunci ka taimaki zumunta ka taimaki makotaka shi ne ake magana a kansa wanda idan ya zo ya kawo kuka ba ka barin kowa isa ne yanzu kamar misali a wannan zamani idan aka ce ka makoshi dan uwanka mai kuɗi ga ka musulmi addinin kuɗi ga makotaka ta ɗau gajin ya ɗauko wallahi idan baka sa ba dan ya ta zata a gaban ka zai kirawo wani ba makocin ba ba wai dan uwa ba amma an haɗu haɗuwa makwabta da ta jinin takayya ta musulunci itila eh. ma ƙasa irin so shi dan baban baɗe ne ko ya iya neman duniya ko ya iya ƙarya ko ya iya yaudara ko ya iya wani abu ko kuma iya tsegumi yana gaya maka cikin dan uwanka ka cire manya-manyan kaya ko motar da kake hawa ko wani aiki a ce gidan wancan za a je a kai bayan ga dan uwanka a cikin wani hali wanda idan ka ba dan uwan naka za a ce wane ya makotaka da wane ya samu alkhairin makotaka shi da wane wane ji addinin eh, ya amora addininsa da suka hadu wane dan uwansa ne ya amora mujuntaka ya suka shi wanda uku ta hadu zama cewar yana kuka da ba yanda zai yi wanda abin yana ban tsoro inda mutane na ta yanda suka lalace da riya tabbas zuciyarsu ta da su a yi musu iwu shi kuma harka idan aka zo irin wata bakotaka ko ta zamantaka sai dai kai wa Allah ba kasafai ake samun aikin da ya cika mai koyo cika lada ba a fahimce shi ba kwa zai gode ba Allah kaɗai yake gani ke gode ba a ciki shi yasa Allah ba zai fara ba. zai tace fara ba. kuma zai ce wa bi zul qurba wato makusanta ice waliyatama ice me da kuma marayu eh wal masakin da miskinai duk wanda suka raɓe ka a nan ka kyautata musu wannan maƙocin talaka ne wannan maƙocin marayu ne shi wannan maƙocin shi kuma gashi mara lafiya ne kuma da shi su sai ce wal jari zul qurba to ga wanda tsari kita bayani a kasar jari zul qurba afwan mutane sha bayani ba shine mataki uku jari zul qurba wancan wani aka ce sai a da wancan ce wato wannan wani da makoci da ibi katanga ko ɗan uwanka na jini ba makocin a nesa iki ko marayu wanda ba su da mai taimakon su ko miskinai wanda ba su da abin da suke ci. to sai ya ce kuma wani jari zulu urba shine wanda yake ɗan uwa kuma makusanci ga abu na faɗa uku na faɗa shi da ta bayani a kansa ice walijar junubi da kuma makoci kuma musulmi shine wanda ike da mataki uku aljaru aljunub jar junub da ake nufi wanda ike ba lalle sai ka tanga ba ko ba kotaka kasuwa ce ta da. yanzu saboda wani lalaciya da aka yi makwabcinka zai odar kaya ya kawo a kasuwa ku daina tunanin makocin gida Allah yake nufi hatta makoci na zama gurin rini gurin saƙa sai da goro sai da ice sai da tufafi sai da sai da sai da gasu nan in dai an yi makotaka wallahi akwai tambaya ranar alkiyama wala da duk mun san wannan da kasuwanci bai rikice ba da nadama ba ta hau mu ba da ƙarya ba ta yawa ba da talauci bai hau mu ya yi mana rimi ba ya lullube mu ya hana mana godiyar Allah wanda kuma rashin godiyar Allah nan ba komai yake ƙara mana illa faƙari wato sai mai talauci kuma yana ƙara mana faƙo min Allah nisantar Allah muna da barin Allah yanzu da za ka fita ka tari mutane goma kai musu interview a titin nan unguwan nan ko a ce kana so su ya musu akan rayuwa wallahi sama da bakwai karan Allah za su kawo sun dinga sukan Allah suna faɗin magana kan Allah mu rayuwar nan jin ta nake wata iri wace irin rayuwa ce wanda ake mana wai mai muka yi ne wai me muka yi zub da jini ƙarya yaudara ha'inci rashin tausayin juna mun manta duk wannan jinkirin sallah ba kan lokaci ba hana wanda ya ka taimake shi ganin da ka kasa kana da abinci na noma biyar wanda noma uku ta ishe ka me zaka yi da biyan ajuwa zo ajuwa ajuwa kara da za ka bayar Allah buɗa maka zai abin da yake cutar mu kenan yanzu mutan baya da suka wuce rigar su maho suke mata yanzu ina ce ana maho wando idan aka ɗinka shi idan ya riga na ya fashe sai a je a kai sai ya juya sai ya ba dawo sai a gyara kuma sauko saba yanke a ɗora a yi an tafi shar wani rigarsa babba kun san babban riga ta ce wurin mutuwa za ga yarin ya sha aiki har ya fafare da tsagiya amma wallahi zuciya shi cikin da imani da godiyar Allah subhanahu ta'ala riga do ka ajje zan iya ta ka ajje mallibin jiki ne ta ka ajje amma saboda rashin godiyar Allah mun ka tsaya matsayin mu koya abinci samu suna gode Allah da wuya ka tara goma na karɓa wasu ka karan Allah ka tare a ranar da suka ci abinci sun fara da bismillah ko sun gode wa Allah ce bismillahir rahmanir rahim an ci an ƙara an ci an ƙara bai yanko wata rawa ba ya tura wani in ka ga mutum yana ci aminci a hankali kaɗan wallahi shi kaɗai yake ci mugu amma inda wani ne ya dinga dannawa yana ƙarawa wanda ba za a ce layi okazu da okra hatta ya bala ula haka annabi ce da mu kada ku gutsuru wata lomar har sai wani to a cin abincin makotaka wanda zuwa ya ma ga abincin wa waye gan shi Ta ira ake da kowa ya ka abinci kana alfahari da godewa Allah ka ka abinci da ya fi da kowa daɗi kana taƙaita loba baka ci da wudan kowa ya ci ƙoshi kuma ko da kai ka saba da abincin ka ƙoshi ba ka cire hannunka dan kaga karya musu gwiwa kana wasa da abincin har su ci su ƙoshi da aka guncin abinci manya ba sa barin haske mutula suke ɗaukiya kada wani ya gama wani ya zo da yunwa yana la'anuwa kanu kwari a ji a yaɗi da shi duk inda suke cin abinci kawai da fitila suke to yanzu ba kawa ba sai tallasa baka kawo sai tallasa sai abinci wani gidanka wai a daga fito abinci an ce ai san zuba za a so din wancan yayi yayi ya ribe ne sai dan bakar mu muta ba zai bari ma a gani a zama so da ka san bai mutane ba sai an baki ila da hirami a wasu guraren ta gurin hanyar dan batta muka ba ko ba zuwa suna binne abinci a nan wani jan. ya lalace a cikin garin da namu na Kano sai sun ajiye shi yayi kwari yayi mai su ba ci ba mafi yawan su ba cin masara suke ba ba cin geran suke ba sai in wata sai shekara ta dauka dan wani dan raba raba mutane shikenan to wannan da aka ajiye ana ajiye shi a micin ku gaya kowa mafi yawa gidan masu waɗanda suke da rufin asiri masu wadata dan ci da barorin gida wanda su da ƴaƴansu tukunya abinci su daban take duk wanda ya dan yi hannu dan mika dan kuɗi bai haɗa 'ya'yansa da matarsa da shi cin abincin gidan ya za a yi amince ya daɗi sai a ware shi ne wanda suka tiki aiki a gidan da wanda suka zo ƴan uwa da wanda suka da makotan da aka yi aka aka yi an nuna ba su shi za a tura musu me muka biya Allah yi mana babu mu biya ba sannan Allah zai baka iko ba abin da Allah ya launi daban baya kana da komai irin sa ɗaya ne tak duk abincin da kasance irin sa ɗaya ne tak shine ruwa inda ka sama ya zo gardin sa ɗaya ne inda ƙasa ya zo in dai ba ya da ce an gurɓace gurin ba gadin sa tsere. haka ike zuwa ruwa kuma shi kalarsa bai kala da kowane kuma rike baki zaki sha shi hani amari a mai daɗin haɗuwa da wannan ya fice miki a maƙogwaro bai zama a banki daga damin ki ko ba haka bane saban dole abu da muke kan daɗi ya zamu ci shi amma Allah ya ba mu shi inda zai saka mana shi ta inda ya so mu yi amfani da shi to mu zauna zaman gode ba ta ya za mu ga amfanin mu yana tafiya kuma in mun samu amfanin ba ma fidda haƙƙin Allah sai an wa Allah wayo sai a fidda sabon da aka fitar ɗauko gurɓatacce a ce a shi za fitar wa Allah haƙƙinsa wannan wani irin abu ne a mai hakumu abin da kuke wa Allah hukunci shi ya munana kullum mu dai sai dai mu ji mu a wadace gidan ƴa mu a wadace da kuma sannan wadace Allah ya gode maka kuma godiyar ba ba za a gaban jama'a ba wani kasu zuwa su roƙi abu ka kullum kwayar godiya ake Allah sai ya ce to ai abin ne da ka ce yanzu na alhamdulillah da yaka da wani ya zo ce wallahi ya zama a gare to bai kuka cika alhamdulillah wallahi ala ni'matillah Allah ya yi wani suka ci wani hali to wai kan ya faɗo da kalma zo a ba in an zo ah, ka ce ka ce a ah, in magana ka ce a godiya Allah ai ba su wadata ba ina godiya bisa ni'imar hankali ni'imar numfashi ne ba mu ni'imar lafiya ni'imar tafiya ni'imar gari sai ka ce ita nake godiya Allah ne ba ina godiya sai wai wannan wannan din ba um, samun duniya ba a'a ba shi bane ardun ya lala ba shi nake gode Allah ba ni'imar hankalin ba da ban har na san me nake a rayuwata har za a mutu lokacin sallah ko da abin jina zo a jikina to waɗannan abubuwa su suke zama wa mutane ana ya kai to shine aka ce wato jaru zurqur ba jaru junbi shine nake ce ku ce na kasuwa mm. wanda ake sai da kaya makocinka na kasuwa yana sai da kaya ya yi oda kaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya za mu samu arziki fita? kin yi odar kaya na san kayan nan kin zo da ni aka nasa odar ki an yi shi an saka kafin kayan ki wuce kasuwa sai je sa a buga jabin wannan kin yi odar kin so shi akan kowanne daya ko a tamba ko dai akan misali dubu uku uku na san in kizo ku ci dubu ɗaya wannan dubu uku da dari ya samu ko hamsin a kai ko dari biyu ne a kai da yawa sai in je in yi oda a yi min lalatacce wanda bai kai kwanta da ke kuma irin su daya an bugo goma shi akan dubu biyu sai yanzu wani sai shi dubu biyu da ɗari biyar sun ga na fi riba kuma na karya nakin sai an tafi an ɗaura mata su ba da bayani ko wanda ya saka to wanda i wannan iwa makocinsa isa a sandiya wanda daga nan ya bare ka sai ya karya su ya dawo ya sai da shi shi ma dubu biyar ku duba ku gani asarar nawa'i ya yi asara kowane wato mm, wannan 500 kenan ke 500 gari asararsa wallahi kusan abin da yake faru haka mutane mai kenan sannan mu ce mu Allah zai da muke so ko kuma mutum ya shirya abin da da shi ka san inda in ya tafi din nan abin nan wani alheri zai kulla sai kai yanda kai aka sani kai kuma ka je ka nuna batancin sa ko ka je ka nuna wani abu da ka cin hanci ko ka rusa masa shi dan Allah za mu samu arziki mai wannan da idan yan goro suka yi odar su a goro nasu ne aka sani mai marsa mai waye an sa irin nasa ba yanzu ai mai shigar daushe ya ce mai sabo ya shi ne ke haka zalika mai sai da shanu sai sani shanu mai sai da guzuma an sani har suna ake musu shi kowane bai hawa kan layin wani in an zo dai maka a a aini mai sai da wa ne ko mai sai da wannan ne farsawa ne ne gurin shi za ce bai ci ai ni ba bani ce ne wanka ka zai dora akan nasa ya ce ai ni ma sai a ji na dauko da farsa na dora maka dan ya cutar da makocin shi ya ce a'a ina ai ba zan kawo kowa na ganin baka a'a ai wannan kaya da kace ɗauka gwada alhaji wane ne ko hajiya wance ko mala wance ita ke sai da wannan kaya da aka aje a kai mata sai i dau kafa ije ice na samu mun ciniki akan kaza kai ma kakka dai kasar haka ije i samu ya samu albarka i gode masa da aka je kullun sha'awa yake dauko zuri'a sai hada da zuri'a zuri'a ce ta gari amma wancan ya yi mugunta ya karya ka ta yaya za ka so ku haɗu ta alaƙa shi wannan abu da yake faruwa ke na harka ta makotaka ta harka ciniki ke ga miki cinikin tayya kenan ta makoci wanda an zuwa shi ba a kallo aka da kuma ta wajen me wajen zamantakaya ta gida wani yana sane zai ɗora wani abu abin da isan cewa zai yi katangar da za ta rufe gidan makocinsa rufewar da ba zai samu shan iska ba za a yi ta yin sai da gidanka a gaya maka kai kana ganin ka sai da wannan gida ka saba da unguwarku ka san tarbiyyar unguwarku kana da yan uwa a cikinta an tuna ma kuɗi idan ka ce gaskiya ne wannan wurin ban saka shi da in siyar ba a fa amana ya sai ka ci ku da shi rabu da shi sai a ci gidansu za a yi masa wannan sai a taci katanga ko ina sai da wancan sai a yi maka kwabarin ɗinka a rufe ka kai da ka ba ku da kwanciyar hankali ba jin daɗi ba wani hutu sai a tura maka wani haka yi makon ce da iki sai da gurin eh, sai sai da gurin ɗaya sai je dai maka ba sabis a jiki yanzu dan Allah ina makwataka wanda idan kana da hali za ka sai gunka hana a samun sabis ɗin da ka cutar da shi irin waɗannan abubuwa in aka dinga tonowa na makotaka shi sa muka rikice muka sa wallahi duk wanda ya gyara wannan zaka tafi a nutsa gurin Allah Allah zai kiyaye kai kare ka duk wanda ya kiyaye doka Allah Allah zai kiyaye shi Allah yana nuna kallon inda bayan su kuma kallon taimakon su yake duk inda bawa yake Allah yana sanar da shi ba zai bashi ta lalace ba da haka sai ta gaba ya zama to waɗannan da Allah yake faɗa hada wal jabi wannan wasabil junub shi ma da ma'abocin da aka san ya ci wa kusanci akwai kafiri kafirin da kuke jin wannan ko gunki yake bautawa yana da haƙƙi akan kana makotaka gunki ba za ka tura mata taro gidansa ba kusa da shi magangana kashi abin da zai kona mai ko ta da zai daga bata mishi rai ko ka zo ka yi abin da kasancewar kofar gina ce kofar gina kafiri ce kuma zuma kafiri ai Allah ne halice shi idan ka taba shi halitta Allah ka taba a tsangwame shi a kwanan samun kes da muka yi a cikin wata unguwa da makarantar mu take ciki mutum ne ba musulmi ke ce unguwa amma duk wata alaka da zai kyauta makoci ya nemi musu A siya ma idan sallah ta mutu muke ita wannan sallah wannan sallah da muke ta ta fitir da idil mubarak shine karamar sallah da babba zai wa yayansa kaya yi musu abinci a farin ciki sa su ayan har suka fara bin 'ya'yan mu ma zuwa irin shin su wai sai ake taruwa ke unguwa ake mitin sai an koyar shi cikin unguwar wanda ne ya bada ya shi fa al'ida musulmi ta ba shi garansa to fa shine da muka ji wannan fa maga mai aiki ya zo mana mutumin nan da zuwa yake wani abin da cutar da ya'yan ko wani abin zuwa da shi ya kore shi ƙasa ta ba shi zai dan ƙasa zai sa ko ina illa za ku yi kaffa kaffa da irin sa kai cutar da ku to tana ɗabi'un sa masu kyau ai abin da musulunci ya koya mana da har yau muka kasa fahimta saka da musulmi na zai zama ɗan ƙauye akan rashin fahimta afuwan baba ƙauye na fita ƙauye na da kyakuwa ƙauyanci ne rashin sanin dokokin Allah jahilci me yakon musulmi su ɗauki siyasar kyautata masa su kyau tawa wa yayansa ja su a jika har ya ji ya yi 'yan uwa ya manta da yan uwansa kafin ya zo da yan uwansa musulmi to wasun su abin da ba a yi kenan malama duk abin da za a tila ma bakin ciki su yayi ke su ya ba wani fa idan ya zama da wata yana da wani ra'ayi ko dariƙa ko mm, sunniya ko wasu ke zaɓe ka saka ne da suke zamani wanda ni baya ni baya baya gaba na wannan kawai ka tsami kitabu sunna gaya mu abin da malamai suka yi magana shi ke kansa ne cikar mutum duk wanda ce miki ni dan ne bai san me yake ba ai cikar ka gurin Allah aiki mal ilma illa amalin babu ilimi ne ba za aiki da shi malama babu wani dan dariƙa ko dan izala ko dan sunniya ko dan salafiya Duk wannan wani abu ne na kasuwancin wasu a zuciyarsu wani abu ne na kasuwancin wasu a zuciyarsu ku tsaya ku gaya mutane dalilai da haƙoƙi wanda ya isa ya san Allah baya kyamar wani kowace kaba ya zo shi karɓar sai ki haye ki hana shi me yasa kirista suke suke suke cutar da mu kamar abubuwan za su je su cutar da mutane a firkice mun taɓa zuwa mana da'awa muka je wani ƙauye sai tar da irin mu'amala da suke zo suke yi da su dole su wannan din su sun zartar da mace ƙauye za a ja ki a sai koya miki a kan kwalliya fa sosai su zama shampo na me A turare a ce to wannan shi zaki ki kwalliya ba da gyara ce to shi wannan shine alama addinin da ake a gyara su a samu su su a dinga shiga su toci ana musu su gyaran kai su suna me da muka kallo wannan sai da ba ne mun ce to muna fada muna fada sanjin solution din mu na da'awa a gurin nan ya ce kamar ya ce kun ga na mutanen samu sha kansu ya ce muka sai mun sha duka a garin nan a yau kusan haka ka nema a samu din amma da yake mun ko mun kafa naci mun bar garin ba a yanzu ta da yake miki mun nasarar da muka samu garin wa'anda muka tarar muka samu muka dinga zuwa muna zama muka dinga kyamar su muka saka masu kwana muka saka masu mai har sai da aka yi nasara yanzu ina gaya muku wa'anda suka rike makarantun da muka bude da masallacin su ƴaƴan maguza da gari su ne suka rike garin suke koyarwa a cikin to da yawa da dabara ake ba wulakancin da ba mu gani ba ba irin rayuwa da magana amma haka muka dinga na cewa ladda muka shiga mashayar ma ana gasa kare a giya komai haka muka zuwa sai na fara kokarin zumunci tsakanin mutanen mu da su mun san abin da aka da kaskanci da wulakanci da cin mutunci ba abin da bamu boye shi muka dantsu ba yanzu da ka sa mishi kasa bidiyo din sai kin sha mamaki a garin shi amma me aka kai da muka ga cewa sun makotace su mu mu je makotace su ba za mu yi nasara ba to irin waɗannan makotaka da ake samu da waɗanda suke ce ya ka samu mutum ba to wani ma fa addinin ku ne. kawai saboda bambancin wasu ra'ayi na ɗariƙa su saka ko na waɗannan suka saka na wasu ra'ayi da suka saka sai ka ga an baza mutum an baza mutum yanzu mace zo miki da abin ga bai dace ita ba ai ba ka dace mata ai kaza da hikima da dabara da ta kan hawa su wato ta hukan wani solution na shari'a mai kyau har ta zama ta gyara abinta har ta zama ta karɓu to abin da yake gana idan makoci mai hali ka shigo unguwa ka tadda talakawa ne to a danna wadatar ka kuɗi da su kar ka nesa ka hana yanka shiga cikin su burkida da su a hankali sai su na shi da alherin ka daga cike gane yara na gari ka ja cikin harka ka dan ja daya biyu to yanzu za ka zama abin yabo abin suwa unguwa unguwa kai ka shigo cikin unguwa na masu kuɗin Allah ya kaka kai kana talaka kar ka dinga kyama da kanka ka nuna kai a'a in kokari ka ci abin da yake shi a gidan ka tsara kanka ba roƙo ba kuma nuna fuskare ni sai sun dawo ka annaka ibad ka annahum ibad zaga kaman bayi a ka saboda me sun ga takun da suke nema a wulakanta ka na nema abu da koda baka riƙe baka yi ba baka nemi taimako wanda baka ka dage in Allah ya kada wannan ta to kai kuma kotaka su ka yi makotaka ka da kamun kanka ba ba za ka iya ba to kai yi makotaka za ka samu nasara su ta kamun kanka kai kuma wadacin ka ta da wani makotaka da talaka ka yi makotaka da kyauta musu abin da aka sa gane yake na a yanzu ina fata din taɓa da maka da cikin wannan dai makotaka da ake gane shi ina fahimta za a gane a cikin su wa'annan makotaka da ake zuwa a yi su ta hanyar ko ina bawa ije zauna in ciniki ne ka nuna kai cinikin wa'annan da kataran mutanen abu ne mai girma kar kana sai da singleti kana zuwa ne a sai da takalma ka haɗo takalmi da singleti azabar zari da kwaɗayi da haɗama sai ya tara takalmi a tara wai dai sai a dauka nan gaba ko kuma kwasto a zojo ne ka zo kana jawo shi zuwa ka kalli nawa na mai kyau ne duk wannan rashin sanin haƙoƙi ne na shari'a da kuma sanin haƙoƙin makotaka da kuma haƙoƙin zama idan bai nan makwabcinka an zo za a yi maciniki ga naka kayan gas iri iri suka ce mun wannan muke so ka baro wani naka ka zo ka yi masa cinikin ka aje sai Allah ya sanya mu albarka ba taba zuwa cikin naka ba haka ba gaba ta suka dinga yi da suka mutu cikin sutura da aminci da arziki yanzu ko masu arzikin kalilan ne sai masu kuɗi